A cikin yankin Tilaberi malaman makarantun firamare da na sakandare na ƙananan hukumomi, Kurtai da Tilaberi sun samu horo kan gallazawa da ke da nasaba da jinsi da tafiya da kula da azuzuwa daga ɓangaren malaman makaranta. Ƙarin haske tare da Nuhu Zakari shugaban shirin Wandiyai Mazada. A tsarance ana kiran projen ɗin da jinsi da koyarwa, amma don a ƙara masa ruhumu ana kiransa da Wandiyai Mazada. saboda tsari ne da yake da gurin yaƙi da musgunawa bisa jinsi a fuskar makarantun boko kowa ya sani mata ne suka fi fuskantar musgunawa a makarantu ɗaya daga cikin manufofin projen ɗin shine rike 'ya'ya mata su yi karatu ko da akalla ajin ƙarshe ne na kwaleji wannan ya sanya sai an yi magana bisa abubuwan da suke kawo musgunawa jinsi a fuskar makarantun boko waɗanne irin nau'o'in gallazawa ne ake cin karo da su a cikin makarantu Idan aka ce musgunawa ya kumshi abubuwa da dama, akwai auren wuri, akwai musgunawa na yi wa mata barazana da aikatau a cikin gidaje, akwai da yawan abubuwa da ke hana yara su ci gaba da karatunsu. kenan wannan horon da ke shimfiɗe bisa musgunawar jinsi a fuskar makarantun boko da kuma bisa tsarin tafiyar da rayuwa a makarantu. yaya ne ake shirya wannan horo kuma su wane ne ya shafa kenan an shirya wannan horo ga malaman makarantun boko a mataki biyu a fuskar firamare da kuma kwaleji muna hada malamai na kowace makaranta a tsawon marice biyu don kada a taba tafiyar karatu saboda mu muna aiki ne don kare muradun boko don haka muka zaɓi da maraice don duka malamai na makarantun boko su amfana da wannan horo wannan yana aiki a gundumomi biyu ne gundumar kurtai da kuma tilaberi a gundumar kurtai muna da makarantu kwaleji bakwai da firamare shida a tilaberi kwaleji shida firamare shida mun yi a kwaleji sansanin hausa da sarbo da kuma losa da kuma mele hausa da kuma kulbagu suna